Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Wasu fusatattun matasa sun ƙone masallaci a garin Bilirin jihar Gombe, kamar yadda rahotanni suke bayyana cewa wasu fusatattun matasa a jihar Gombe sun tada rikici wanda ya sanadiyar kaiwa ga ƙone masallaci tare da asarar dukiya mai yawa, kamar yadda Dr. Salafi ya fidda rahoton cewa rikicin dai ya samo asali ne ta dalilin sarauta a tsakanin Gabirar tangale da ke garin billirin jihar gombe inda yanzu kuma ya fara juyewa zuwa rikicin addini tun farko dai sarkin tangale wanda ba musulmi ba ne shi ya mutu sai gwamnatin jihar gombe ta zaɓi musulmi domin ya maye gurbinsa kasancewar shi ma ya gaji sarautar sai waɗanda ba musulmai ba suka ƙi amincewa duk da cewa duk ƙabilarsu ɗaya da shi da shi musulmin da kuma wancan wanda ya mutu wanda ba musulmi ba ne shi daga nan rikicin nasu na sarauta ya fara neman sauya salo zuwa rikicin addini domin har ta kai ga kona masallaci a garin billiri a yau da ta asalafi ya ƙara da cewa menene laifin masallaci a kan rikicin sarauta da za a ƙona shi inda ya ƙara da cewa hakika waɗanda suka ƙona masallacin ba su nemi zaman lafiya ba ya kamata hukuma ta zaƙulo su don su fuskanci hukunci muna fatan Allah ya kawo mana zaman lafiya a garin Billiri da ma yankin mu na arewa da ma ƙasa baki ɗaya ubangiji Allah ya haɗa kawunan mu amin suma amin idan wannan shine karanku na farko muna roƙo da ku danna subscribe sannan ku danna ƙararrawar sanarwa idan kuma an daɗe da yi mana subscribe muna roƙo da ku danna like 蒙古队。